Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. To, a yau fa za mu iya cewa tabbas abin da ake tunani ko mu ce abin da ba a tunani ya faru domin a yau Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi saman da babu wanda ya taɓa tunanin cewa zai yi sama kamar haka. inda a daidai wannan lokaci ne kuma a yau a cikin daren yau ne wannan babban dan takara wato dan takarar shugaban kasa wato Atiku Abubakar inda ya zo ya durkusa a gaban dakatara biyu Musa Kwankwaso inda yake neman albarkarsa kuma yake neman yafiyarsa kuma yake neman haɗin kansa har da ma ƙarfin gwiwarsa dangane da cewa to idan aka je 2000 27 dangane da cewa su hada kai wato su karfi da karfi dangane da cewa sun samu takarar shugaban kasa inda hakan ya yi mutakar baiwa mutane mamaki inda babu wanda ya taba tunanin wannan abu zai taba iwa tabbas mutanen jihar Kano sun yi mutakar mamaki da faruwar wannan abu yanda wasu da yawa sun yi maganganu akan hakan inda wasu suke cewa wannan abu kamar makarkashiya aka biyu ma'ana kamar dai akwai magana da za ta iya biyu baya da ka baya dai tabbas da Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi maganganu da yawa kuma ya yi maganganu masu karfi dangane da haka inda yake cewa Allah ya sa haka ne fa alkhairi sai dai wata makarkashiya daga baya kuma tamkar jam'iyyar pdp wato magoya baya jihar kano inda suka yi maganganu da yawa inda suke cewa tamkar su fa hakan ba za su yadda ba inda suke cewa dukkanin wasu jigajigai da kuma wasu masu karfi ai kamar suna da su da haka babu tena zai ya je ya dauko dan takara a dawa ya ce yana neman goyon bayansa kuma ba a wannan shekara ba a shekarar 2027 domin idan ya yi haka ai tamkar ya karya musu kariyarsu ne kuma tamkar ya rage musu karfi ne a cikin jihar Kano wato Muhammad Sani Abacha kenan dan takarar jam'iyyar PDP a cikin jihar Kano inda a cikin dukkanin wani jihar Kano inda duk wani dan takarar jam'iyyar NNPP inda ya ƙara karfi ya ƙara fawa kuma ya ƙara kima domin dukkan wani ɗan takarar jam'iyyar pdp a faɗin jihar kano a yanzu kamar za mu iya cewa ya koma ɗan npp ne inda wannan abu ya yi matuƙar bai mutane mamaki sai ta wani gefen kuma idan muka ce za mu ƙara zagayawa ina wa'inda suke yawan yi mana magana dangane da cewa suna so za a buɗe musu sabon youtube channel domin su ma su dinga dora shirye-shirye kamar yadda mu ma muke ɗorawa. sannan kuma yana sababbin muhaka waɗanda suke so waƙoƙin su suna a faɗin duniya su ma su zama celebrities sannan yana waɗanda suke comedy ko shirye-shirye ko kuma wasu abubuwa makamantan haka domin su ma su yi suna su zama celebrities a faɗin duniya ku sani cewa za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta waso domin mu buɗe muku sabon YouTube channel a gare ku ku sani cewa YouTube yana da matukar amfani da kima a gare ku ta bangaren YouTube ne kadai za ku samu sunan da kuke so ku yi a faɗin duniya sannan bugu da ƙari ina waɗanda suke so za a tallata musu hajojinsu ko kuma mu ce kasuwancinsu kamar 'yan kasuwa kenan waɗanda suke ma'amala da kamfanunuwa da kuma waɗanda suke ma'amala da shaguna da waɗanda suke ma'amala da harkar transport wato harkar yawace yawace kai har ma ma'aikatan hannu ku sai cewa ku kanku yin talla da mutukar amfani a gare ku domin ta ɓangaren talla ne kadai za a san ku akan aikin ku kuma za a san ku akan kayan ku har a dinga neman ku a dinga kiran ku a dinga bibiyar ku har a dinga ganin kalolin kayan ku kuma mutane su dinga tallatawa da kansu domin ko ba kome wannan zai iya cewa wani naga irin abin da kake so ko wani naga irin design din da kake so ku sani cewa ta bangaren talla talla yana da matukar kima da daraja a gare ku ku sani cewa ga mai bukata zai iya daukan nambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp sannan bugu da ƙari ina wa'inda Allah ya horewa baiwa ta ɓangaren magungunan gargajiya da na zamani har ma wa'inda Allah ya horewa baiwa ta ɓangaren addini wato wanda suke iya cire aljani daga cikin jinsin ɗa namiji ko jinsin ya mace ku sani cewa ku kanku domin mu tallata muku baiwa ku a san ku akan aikin ku za ku iya ɗaukar namba mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin bayyana mu bayyana wa duniyar ku ko mu ce duniyar mu baiwa da Allah yi muku ina kuma bugu da ƙari ina kuma waɗanda suke so za a yi musu waka kowace irin waka ko kanku kuma kowane irin mawaki za ku iya ɗaukar lambar ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiya mu ta wasu to bari dai mu dawo ainihin abin da ya ajiye mu don dangane da rigimar cikin siyasar cikin gida inda wato dr rabi'u musa kwankwaso inda ya samu zagon ban girma kuma ya samu karramawa a gurin wannan babban dan takara wato dan takarar shugaban kasa wato atiku abubakar wanda ake yi wa kirari da sardaunan adamawa inda wannan abu tabbas ya yi mutukar ya ɗagawa 'yan jam'iyyar pdp da kuma 'yan jam'iyyar nnpp hankali inda babu wanda ya taɓa tunanin hakan inda wasu suke cewa hikimar atiku abubakar ana ne idan tabbas ya hada kafa da daga tarabiya musa kwankwaso a cikin tafiyarsa na 2027 to fa tabbas da duka alamu zai iya cinye zaɓe ba hamayya ba ma kuɗi domin ko ba komai kowa ya san da cewa a arewacin najeriya daga tarabiya musa kwankwaso yana da matukar fawa yana da matukar kima yanda inyamurai suke matukar yin dan uwansu inyamurai tabbas inyamurai sun yi matukar baiwa mutane mamaki kuma anan tabbas dukkan wani bayarabe kuma dukkan wani bahaushe kowa da kowa dukkan wani kabila ya yi matukar ban mamaki kuma ya ƙara kama nashi kuma ya kara nuna wa nashi soyayya musamman ma yanda inyamurai suka dinga yin peter obi inda suka dinga yin su kwansu da kwarkwatansu inda dukkanin wata jiha da local game da unguwa ta inyamuri sai da ya je ya zaɓi inyamuri dan uwansa domin peter obi yake so ya ci wannan abu ya yi matukar baiwa mutane mamaki inda haka ne ya sa shi kansa wannan babban dan takara wato Atiku Abubakar ya zo neman cewa su haɗe da biyu Musa Kwankwaso inda hakan shi kaɗai ne zai mutakar ɗaga mishi kima. kuma tabbas mutane da suna kawo mishi ci a cikin wannan tafiya tashi wato ta jam'iyyar NNPP to abin tambaya a nan shine kuma abin rigima a nan shine shin ya suke so za a yi wacce tafiya suke so za a yi menene manufa Atiku Abubakar a cikin wannan tafiya kuma domin yana jam'iyyar pdp sannan kuma menene manufar dakta rabe musa kwankwaso domin yana cikin jam'iyyar nnpp wane ne zai haƙura a ciki wane ne zai dakata wane ne yake so ya ci mulki ma'ana wacce jam'iyya za a yar daga ciki yana npp za a yar koko pdp za a yar wannan shine abin tambayar da mutane suke ta yi kuma abin da mutane suke so su sani musamman ma magoyan bayan waɗannan jam'iyyoyi guda biyu inda wasu da yawa suke cewa idan har daga tarabi musa kwankwaso ya ba jam'iyyar nnpp to fa tabbas zai kare jam'iyyar nnpp domin tabbas babu waɗanda za su zarce a cikin tafiyar domin maybe shi kansa wato atiku abubakar ya zo da 'yan jam'iyyarsa ba abin mamaki bane idan ya zo da su to fa tabbai yan jam'iyyar NNPP wasu da yawa za su iya rasa matsayin su za su iya rasa su kuma za su iya rasa mulkin su har ma su da su wannan abu yana matukar baiwa mutane mamaki inda wannan a cikin wannan rigima ake ciki haka bugu da ƙari idan jam'iyyar PDP aka ajiye aka dawo jam'iyyar NNPP shi ma dai wannan kamar akwai kura kuma kamar akwai lauje cikin naɗi inda wasu da yawa suke ta cewa babu ta yadda za a hakan ya yiwu dai wasu da yawa suna cewa me bi kafin lokacin ya yi komai zai iya dawowa daidai ma'ana za a iya sulhunta komai domin ai babu abin da ya fi karfin lissafi da abin da za a tsaya a lissafa kamar fa mai yiwuwa ne kuma kamar zai yiwu sai dai bugu da ƙari shugabanni fa na cikin wannan jam'iyya su da kansu fa kamar za mu iya cewa akwai rigima gagaruma a ciki domin dukkanin wanda aka ce za a ɗauko kuma dukkanin wani wanda aka ce za a yi za ka ga yana da kima kuma yana da daraja a cikin ɗaya ɓangaren inda wasu suke cewa idan aka ɗauko ɗaya aka ajiye ɗaya to me aka yi ai tamkar an ƙara rage wannan jam'iyya faɗi ne idan kuma aka ci an ƙebo su gabaki ɗaya to gabaki ɗansu wacce kujera daga ciki za a ba su sannan kuma bugu da ƙari a dai cikin tafiyar dai tamu ta siyasar a cikinsu wa za a ɗauka wa za a ajiye shin daga tarabi musa kwankwaso ne zai janye jam'iyyarsa ko mu ce zai janye ƙudurinsa ko mu ce zai janye burinsa na shugabancin ƙasa ya bar wa atiku abubakar ko kuwa atiku abubakar ne zai janye ƙudurinsa na zama ɗan takarar shugaban ƙasa ko mu ce na zama shugaban ƙasar najeriya ya janye ya bar wa daga tarabi musa kwankwaso wannan rigimar ita kaɗai ce wacce ake ta tunanin ya za a yi da ita kuma ya za a yi wannan rigima ta warwaro shin a cikin su wane ne zai haƙura ya ba wani wasu sun ce daga tarabi Musa Kwankwaso shine zai janye jabarwa Atiku Abubakar wasu kuma sun ce kala lala daga tarabi musa kwankwasa ba zai taba haƙura ba domin babu yanda ba a yi da shi ba kuma babu irin maƙudan kuɗaɗen ba a bashi shi ba a kan ya janye ya ƙi ba domin ai tun kafin tunubi ya ci zaɓe ba irin kuɗaɗen da bai shi ba akan ya janye mishi ya ce fa ƙara lala shi fa ba zai janye ba sannan bugu da ƙari babu irin kuɗin da shi kansa atiku bai shi ba akan ya janye fa nan ma shi ma ya ce ƙara lala ba zai iya janyewa ba sannan shi kansa Atiku Abubakar kar ku manta shi ma fa yana da gagarumin buri a cikin wannan tafiya don haka wa za a janye wa za a bari ku yi subscribing kana ku na kararrawa domin samun ci gaban labaran siyasar Najeriya baki daya